رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da shida wadda ta yi daidai da ashirin da bakwai kenan ko? ko da shida eh ashirin da shida na'am ashirin da shida ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadana mai albarka a wannan masallaci shi ma mai albarka insha Allah a suratu hud wadda jiya mun fara ta za mu ci gaba za mu sake maimaita karatunta daga ayar farko insha Allah tambayoyin da aka rubuto wanda 'yan uwa suka kaddamar yau a amsa na farko wannan ya ce tambayarsa shine yana neman yana son ma'anar wannan ayar am naj'alul ladina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar a cikin suratu sad ma'anarta shin muna sanya waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kamar mabarnata a bayan ƙasa ko kuma muna sanya masu takawa su zamanto daidai da fajirai wato ma'ana ba daidai suke ba a wajen Allah jalla wa'ala waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari ba daidai suke da mabarnata ba masu barna su ne waɗanda suke suke kafirci kuma suke miyagun ayyuka wanda yake nuna cewar a wato mumini mai imani da aiki nagari ɗabi'arsa ya zamanto mai kawo gyara ne mai kyautatawa ne ba maɓarnaci ba ne haka zalika Allah baya sanya masu takawa daidai da fajirai alfajir shine wanda yake keta iyakokin Allah mai takawa kuma mai tsare iyakokin Allah saboda haka aya ce wadda take a bayyana take wajen cewa ba daidai suke ba a wajen Allah haka zalika hatta hukuncin Allah ma a cikin halittarsa ya sanya su ba daidai suke ba mutum duk wanda aka san cewa shi fajiri ne ba wanda zai so ya mu'amala da shi amma wanda aka san mai tsoron Allah ne mai tsantseni ne tsakaninsa da Allah kowa zai so ya mu'amala da shi domin ana ganin cewar tsoron Allahnsa da tsantseninsa zai sanya shi ya tsare haƙƙin masu haƙƙi a kansa ya kuma kyautata mu'amala tare da mutane tambaya ta biyu shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizinci jalsatul istiraha yake so ya ce sai ce galsatul istiraha a dukkan sallolinsa ko kwaya abin yake e jalsatul istiraha haka malamai ne suka sanya mata wannan suna amma ba haka sunanta yake ba ba ambace ta da haka ba a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam abin nufi da ita shine zaman da ake yi idan an dago daga sujada ta biyu ta raka'a farko ko raka'a ta uku a sallan magariba ko raka'a ta hudu a sallah mai raka'a hudu an ako a wato an dago daga raka'a ta farko ko raka'a ta uku a cikin sallah wadda take mai raka'a biyu ko kuma mai raka'a hudu wato an dago daga sujada ta biyu za a tafi raka'a ta biyu ko za a tafi raka'a an za a tafi raka'a ta biyu ko za a tafi raka'a ta hudu kafin a miƙe sai a zauna sannan a miƙe wannan ita ce ake ce ma malaman fiqhu suke ce mata jalsatul istiraha ma'ana wato zama na hutu na hutu menene hutun wato kafin mutum ya miƙe ya ɗan huta kaɗan kafin ƙarfi ya dawo masa sannan ya haɗu ya miƙe ma'anarta kenan ambatanta ya zo tambayar shine shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a dukkan sallolinsa ya lizimce ta ko kwaya abin yake to abin a hadisan akwai hadisai da suka zo da suke tabbatar da ita daga ciki akwai hadisin malik ibn al-huwairi daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam samari wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin su tare da mutanen kabilar su a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a amul wufud shekara ta tara bayan hijira ita ce ake ce ma amul wufud lokacin da jama'un larabawa suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah kuma shine ma ya ruwaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah domin sun yi kwana ashirin a Madina samari ne su yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga muna kwaɗayin ku wato mun yi marmarin komawa gida sai ya ce mana a idan kuka je gidan in kuka je wajen iyalanku idan lokacin sallah ya yi ɗayan ku ya kiran sallah sannan wanda ya fi ku karatun alkur'ani ya muku limanci ku yi kuma ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to shi ya ruwaito cewa idan ya kasance a wuturi na sallarsa shine raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku in ya ɗago daga sujada ta biyu kafin ya miƙe sai ya zauna to kun ga ya tabbatar da ita wani hadisin yana cikin bukhari yana cikin sunan abi dawud sai kuma hadisin abu humaydin sa'idi shi ma ɗaya daga cikin samarin sahabbai wanda yake mutumin madina ne ya ruwaito sifar sallar manzon allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai mutum goma daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya na yadda ya ruwaito kamar da yadda riwayar ta zo a cikin sunan abi dawud haka dalika ma ta zo a cikin wata riwaya wadda bukhari ya ruwaito shi ma ya ambaci wannan jalsatul wannan jalsatul istiraha to amma imam ahmad ya ce mafiya yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci wannan zama ba ba akan haka mafi yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai ba domin waɗanda suka sifanta sallah annabi sallallahu alaihi wasallam daga waɗanda suka dade tare da shi irin su abdullahi bin umar da abdullahi bin mas'ud da aisha ummul mu'minin duk ba su ambace ta ba to dan haka sai malamai suka yi sabani mafiya yawan malaman hadith kuma riwaya mashhuriya a mazhabar imamu shafi wanda yake ita ce mazhabar shine cewa yin wannan zama sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ne mafi kauli na biyu shine kaulin mafiya yawan malamai mafiya yawan malamai wanda yake shine masabar Abu Hanifa da Imam Malik kuma ita ce riwaya mashhuriya daga masabar Imam Ahmad da kuma kauli da aka ruwaito har yau daga Imam Shafi'i shine cewa ba sunna bace suka ce domin mafiya yawan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ambace ta ba su ambace ta ba suka ce waɗanda ma suka ambace ta suka yi tawilin hadisan da cewar sun ruwaito ne a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito suka gan shi yana sallah lokacin jikinsa ya soma nauyi don haka yadda da yake zabura ya miƙe ba zai iya yi ba sai ya ɗan zauna sannan ya miƙe suka ƙarfafa wannan ma'ana da cewa domin haka ne ba a shar'anta mata wani zikiri kabbara khas gare ta ba bayan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukabbiru fi kulli hafdin wa raf'in yana kabbara a kowane sunkuyawa da kowane ɗagowa to amma yayin da mutum zai dago daga jalsatul istiraha ba zai kabbara ba ba a shar'anta masa kabbara ta ta ba wanda nuna ba juz'in sallah ba ce inda tana daga cikin dagowa da sunkuyo na sallah da an shar'anta mata kabbara amma wanda suka ce a yi jalsatul istiraha sun ce idan mutum ya dago ba zai kabbara ba in ya zauna sai yayin da yake miƙewa ya zuwa ga raka'a ta biyu din ko raka'a ta hudu lokacin ne zai yi kabbara amma shi dagowar babu zikiri khas gare shi to wannan yake karfafa wannan ma'ana da malaman jumhur suka tafi a kai cewa hadisan da suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi ta ne lil haja to kuma sun malaman usul sun kafa ka'ida aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi shi saboda hali na ɗabi'a to koyi da shi a nan wajen ba mustahabbi ba ne domin ya yi ne bisa bukata ta ɗabi'a hali na ɗabi'a kamar alal misali yanda yake a cin a wato yanda yake ɗaura zani ya ɗaura ne saboda ita ce al'adar mutanensu yana ɗaura kwarjalle don haka ɗaura kwarjalle zani ba sunna ba ne tunda sunna ce jibiliya da annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka wayannan malamai suka ce hatta har rawani ma daura rawani sunna ce jibiliya to haka sai suka ce ita kanta jilsatul istiraha a wannan babin take akwai wanda suka yi tafsil wanda yake shine kaulin Sheikh islam Ibn Taymiyyah kuma kauli ne a matabar Imam Shafi'i cewa suna bambancewa tsakanin saurayi da tsoho cewa ga saurayi ba mustahabbi bane ga tsoho mustahabbi ne saboda tsoho yana da buƙatar ya yi ta don ya samu sauƙin miƙewa zuwa ga raka'a ta biyu ko raka'a ta uku to sai suka ce a haƙƙinsa mustahabbi ne amma saurayi wanda yake da nishaɗi wanda zai iya miƙewa ba tare da ya zauna ba to shi wannan ba mustahabbi bane gare shi wannan shine zaɓin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kuma ƙauli ne a masabar Imam Shafi'i wanda shine ya hada tsakanin dalilan ga baki daya kuma da yana karfafa ƙaulin jumhur kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta saboda haja to shi yasa aka ruwaito kamar Nu'man ibn Abi Ayyash ɗaya daga cikin waɗanda suka lizimci Abu Sa'id al-Khudri yace naga sahabbain annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba biyu ba in suka taso daga raka'a ta ɗaya ko ta uku a cikin sallarsu sai su miƙe akan kafafunsu ba za su zauna ba shine fi'ilin yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su sun ga sallarsa yayin da yake a farkon rayuwarsa sun ga sallarsa a ƙarshen rayuwarsa saboda haka hatta dai ba wanda ya ce jalsatul istiraha wajiba ce duk wanda ya ce jalsatul istiraha wajiba ce ya kauce ya faɗi ƙauli wanda yake fararre a cikin addini babu waɗansu suna faɗan wannan ƙaulin suna dogaro da riwaya da ta zo a cikin hadisin musi'u salatuhu wanda bai yi sallah daidai ba dan a wata riwayar an zo da umarninsa da ya jalsatul istiraha wanda yake wannan riwaya ce shadda ba a hukunci da ita dan haka duk wanda ya ce wajibi ne a jalsatul istiraha ya kauce ma dalilan dalilai waɗanda suke mabayyana a cikin shari'a gayar abin da ya zo shine kauli da cewa mustahabbi ne wajen waɗanda suka tafi a zahirin wannan hadisi na Malik ibn al-Huwayrith da Abi Humayd al-Sa'idi a sauran cikon bayani mun yi lokacin da muke karatun mu na izziya haka zalika a cikin karatun umdatul ahkam da bayanin riwayoyi da dama da suka zo da hadisai wanda ibn al-mundir ya kawo wanda dukkan fariƙin guda biyu suke kafa hujja da su sannan tambaya ta biyu ta uku idan ana sallah ka ɗora hannunka a ƙirjinka da ka saki hannun wanne ne ya fi inganci ya abin da ya fi inganci ka ɗora hannunka a ƙirjinka domin ya tabbata cewa sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin sunnonin manzanni ba ma sunnarsa ba shi shi kaɗai sunnonin manzanni a sallarsu su ɗora hannunsu na dama akan hannunsu na hagu akan kirjinsu yayin da suke sallah haka imam malik ya ruwaito wannan hadisin a cikin muwaffa kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sama da goma sha takwas suka ruwaito wannan sunna na mutum ya ɗora hannunsa akan kirji yayin da yake sallah ba wanda ya ruwaito sabanin wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kawai aka ruwaito fatwa ce ta imam malik cewa yana kin a yi wannan ɗora hannu a kan ƙirji idan mutum yana yi ne min ajilil i'timad don wato dogaro a cikin sallah wannan riwaya ita tafi shahara daga imam malik shi yasa ta zamanto ta shahara a mazhabarsa domin ita ce riwayar ibn al-qasim amma sauran almajiran imam malik kamar irin su ali ibn ziyad da abdullahi ibn wahab faqihu ahli misr dun sun ruwaito wato kablu wato rike hannu a cikin sallah daga imam malik kuma ita ce a mazhabar imam malik ita ce mazhabar malaman andalus malaman andalus ka cifkaf ɗinsu sun tafi akan riko da wannan riwayar don haka in ka karanta littattafan fiqihun mazhabar malikiya wanda malaman andalus suka rubuta kamar alqawaid na imana alqadi iyad wanda yake matsayinsa kamar matsayin al-akhdari ne a wajen al-maghariba in ka karanta shi zaka ga ya ambaci cewar daga cikin sunnonin sallah shine mutum ya rike hannunsa ya dora akan kirjinsa saboda haka wannan shine yafi inganci shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ma sunna ne ba wajibi ba idan mutum ya bar shi bai yi ba sallarsa ya rage mata lada idan kuma ya yi shi ya samu ƙarin lada a cikin sallarsa saboda ya yi koyi da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan tambayar kuma yace kaya ne na kasuwa na siyowa na siyowa wani a matsayin bashi da yarjejeniyar zan dora riba akan kayan ko ya halatta eh idan idan ya baka in rance ne ya halatta wato ya baka kuɗi cinikin salam amma ya ce ka siyo masa yana bin ka kaya kai kuma kana bin sa bashin kuɗin kaya wannan bai atainu fi bai'a ne dainu bidaini ne bai ulkali ibilkali wanda yawanci hausawa muke yi kuma bai halatta ba irin wannan ba ka cewa mutum ka siyo min kaya a zai tafi china ka ce ya siyo maka kaya kaza a ya baka tufar kayan in ya so in ya kawo ka za ka biya shi kuɗin ya ɗora ribarsa ka biya shi kuɗin wannan cinikin bai halatta ba abin da zai halatta cinikin nan ka ba shi kuɗi ka ce zai siyo maka kaya a china ya ce ga kuɗinsu zan siyo maka su akan kuɗi kaza ya karɓi kuɗin saboda haka yana binka ka ba shi kuɗi yana binka kana binka bashin kaya shi ko baya binka bashin komai domin ya riga ya karɓi kuɗi amma ya zamanto dukkan bangare biyu na ciniki suna bin juna bashi an hana shi a cikin shari'a domin yayin da zaka ce ka siyo mun a dila guda ta wannan yadi da zai baka na atamfa kaga ka ba shi umarni kana bin sa wannan dilar shi kuma yana bin ka kudin wannan dilar to wannan shine aka hana ya zo akwai hadisi duk da yake hadisin bai inganta ba amma malamai sun yi ijma'i malamai sun yi sun yi riko da zahirin magana shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil kali bil kali ya hana cinikin bashi da wani bashin to wani irin wannan kenan kai mai sautu kana bin kana bin ka bashi shi kuma wanda aka yi masautun shi ma yana bin ka bashin kuɗin to wannan bai halatta ba amma in ka bashi kuɗin wannan shine cinikin salam wannan ya halatta saboda haka ya kamata a kula da wannan ya zama ba lalle ba ne ya zama to shi zai sayarwa ya kawo kayansa in ya kai yana da ikon ya koya alkawari zai je ya sayar wa da wannan shi zai sayar masa. amma kuma zai iya canjawa ya sayar wa da wani tunda bai ba shi komai na na wannan zamani to idan shi da ya siyo kayan ya zo ce kai kace in siyo maka sai ka saya ba za a yi rigima ba anan to to duk abin da zai kai ya zuwa ga rigima da yake akwai gharar a ciki shari'a ba ta yarda da shi ba kaga za a yi rigima zai ce na siyo maka kai kace in siyo maka kaya kuma na siyo maka dole ka biya ni shi kuma yace a to ai ban baka kuɗi ba na ce ka siyo ni sautu ne ba a sautar rere ne ba sautu ba eh saboda haka wannan kuskure ne na'am eh in ka in ya sifanta masa kayan yace ga irin kayan da nake so ga kuɗi ka siyo bai ba shi kuɗi ba wannan bai halatta ba bai halatta ba sai dai ya halatta ya halatta ya ce ya yi alkawari ya alkawari ya ce idan a cikin kayanka da ka siyo akwai kaya masu sifa kaza sifa kaza ni ko zan saye su ya ce ne maka alkawarin haka to cika alkawari a mazhabar malik idan ya lizimci cewar mutum zai yi asarar dukiya wajibi ne ya cika kuma za a lizimta masa diyanatan wa qada'an tsakaninsa da Allah dole ya cika alkawarin in aka kai shi wajen alkali alkali zai tilasta shi ya cika alkawarin wannan ya halatta alkawari ne ba ciniki bane sai idan ya zo da kayan lokacin sai su kulla ciniki lokacin sai su kulla ciniki akwai wannan ya halatta amma in ciniki ne da aka kulla wanda za a lizinci mutum to wannan dole sai an kaddamar da kuɗi shine wanda ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aslafa fi shay falyuslif fi kaylin ma'lum ila ajalin falyuslif fi kaylin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda zai cinikin salami to yayi a cikin awo wanda yake sananne ya zuwa ga ajali sananne to fi kailin ma'alum shine ya sifanta shi ya ce gashi yadda zaka gashi yadda nake son sa gashi in dabino ne ga nau'in dabinan ga yawan dabinan da nake so kuma ila ajalin ma'alum ya zuwa ga ajali ayyananne cewa ga lokaci kaza za ka kawo to idan ake duk wannan ya halatta amma in ba haka ba wannan cinikin da ake bai halatta ba maimakon ku yi ciniki ku yi alwa'adul mulzim shine ku yi alkawari mai lizimtawa wannan dukkan sauran malamai ba su yadda da wannan ba amma malikiya sun yadda da shi kuma shi yasa a tsarin bankin musulunci na zamani da tsarin cinikin wato mu'amalar hada-hadar kuɗi ta zamani ta musulunci sai suka yi ɗauki sai suka sai suka riko da wannan kaulin na malikiya taron malamai na duk duniya da suke haɗuwa suke yin hukunci akan abubuwa na zamani da suka zo na ciniki suka yi riko da wannan matabar ta malik domin wannan nau'i na ciniki shine wanda ake ce ma almurabaha lil amiri bishira kana son mota amma ba ka son ka karɓi bashin banki wanda za ka biya riba sai ka je bankin musulunci ka ce ina son ina son in sai mota daga wajenku mai sifa kaza toyota camry model 2013 sai su ce to idan ka rubuta alkawari cewa idan muka siyo motar nan kai kuma zaka saya daga wajen mu kar mu siyo mota ka ban mu da kaya to in ka rubuta wannan alkawarin cewa idan kuka siyo mota Camry model kaza ta shekara kaza ni kuma zan saya sai su je su siyo suna siyowa sai su sanar da kai sai ka zo a lokacin za a kulla ciniki sai su ce mun siyo ta a miliyan biyar za mu sayar maka ita a miliyan shida a miliyan biyar a miliyan biyar da dubu ɗari biyar alal misali sai ka ce ka siya lokacin sai ku kulla ciniki ko ka biya kuɗi hannu a lokacin ko ka biya a hankali cikin shekara ɗaya shekara biyu daidai gwargwadon yadda kuka yi to idan da a ce ba a yi wannan ba banki ba mu'amalarsa ba ne ya je ya siyo kaya ajiye su a sto kudin mutane ya karba da za su iya zuwa su karbi kudin su in ya je ya ajiye su a matsayin kaya yayin da mutane suke son kudin su sai ya karya kaya ya sayar kaga idan ya karya kaya zai zamanto ya dora wa masu bankin asara wanda suka sai hannun jari saboda haka ba zai sai kaya ya ajiye ba sai dai ya sai kaya da nufin akwai mai siye don haka domin a tabbatar da wannan maganin wannan mishkilan shine sai aka kawo tsarin wannan kauli na mazhaban malikiya shine alwa'dul mulzim alkawari mai lizimta akan mutum so da haka in kuna so ku irin wannan sautin sai ku ɗauki wannan ka rubuta takarda cewa na yi alkawari in ka je china ka sayo min dila irin wannan ni kuma in ka zo zan saya to yayin da ya zo sai ku kulla ciniki wannan ya halatta idan bai saya ba idan bai saya ba to kana da haƙƙin ka ce idan na sayar na faɗi sai ka biya ni asara wannan wajibi ne a kansa to domin haka ma za ka iya karɓan za ka iya karɓan arbon za ka iya karɓan kuɗi wanda ake ce masa hamishul jiddiya hamishul jiddiya shine wanda zai nuna da gaske mutum yake akan alkawarin nasa alal misali dilan nan idan an sayo ta dilan nan idan an idan mutumin nan ya sayo ta in ya tashi sayarwa dubu ɗari ce sai ce to ga dubu goma na baka hamishin jiddiya shi sai ya rike dubu goma nan yayin da ya so dilar idan aka kulla ciniki dubu goma sai ya zamanto shine kashi na farko na kuɗin da ya biya kana bin sa abinda kuka yi ittifaki da shi dubu casa'in ko dubu ɗari sai ya biya ka daga baya Allah kali sai ya biya ka daga baya an fahimta idan kuma bai saya ba idan kuma bai saya ba ya riga ya sayar idan ya ce shi ba zai saya ba to kaga mai kaya ba zai zauna da kaya ba sai ya je ya sayar da ita yayin da ya sayar da ita ya zamanto yayin da ya sayar da dealer ya zamanto sai da ya karya ya karya dealer da ya karya dealer sai ya zamanto asarar da ya dubu biyar ce to sai ya rike dubu biyar cikin dubu goma da ka bashi sai ce to ga dubu biyar ɗinka ya ce dubu biyar me yasa ka rike asarar da na ce ban da ba inda ba dan ka ce na yi ba kayi alƙawarin zaka kai da ba zan siyo ba dan ba harka ta bace to kaga wannan la barara wa la dirar ba cuta ba cutarwa wannan haka ka'idar shari'a take saboda haka wannan ya dace da ruhin shari'a ya halatta ya kai kotu in ya kai kotu musamman a nan da malaman mu suke hukunci da malikiya in malamin ya san shari'a ya san fiqhun ciniki ya san kaulin da maliku yake cewa duk wanda yayi alkawari akan abu wanda yake zai daura masa nauyi to yana lizimtar sa diyanatan wa qada'an kamar ka ce ma mutum je ka kai aure sadakin yana kaina da ce ka je kai aure sadakin yana kaina sai ka je kai aure an zo za a biya sadaki zaka ce a ai malam ne ce zai biya sai aka zo waje na a ai ai dama ai niyya ce na alkhairi ne kuma abin nan ai kowa abin nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba zan iya ba to a wajen malik wannan ba zai wadatar da shi ba lazimi ne ana bin ka bashi sai ka biya sadakin nan dan da ba dan ka ce zai ka biya su daki ba da ba zai je ya auren nan ba ko ba haka ba to duk wani wanda kai masa alkawari wanda wannan alkawarin ya lizince shi daukan wani nauyi na dukiya to wajibi ne ka cika idan baka cika ba to yana bin ka ya zama to haƙƙi ne wajibi a kanka tsakaninka da Allah sai ka cika kuma in aka kai ka wajen alƙali sai alƙali ya yi hukunci kanka cika wannan tambayar jiya ma an rubuto ta amma saboda ƙurewar lokaci gobe ka kawo a ansa ta insha Allah bismillah ya fara daga farkon surat hud
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير تالله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يخلون صدورهم ليستخفوا به ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce alif lam ra waɗannan haruffa Allah ne ya san ma'anarsu yana daga cikin sirrin Allah a cikin alkur'ani amma suna nuna gagar cewa alkur'ani gagara ba ne cewar ba wanda ya isa ya zo da shi kamar ya inda waɗannan haruffa al- wanda ake ce musu alhuruful muqaffa'a wato wanda aka aka aka rarrabe su ba a cewa alar wato ba za ka ce ala a- a- alar ba alal misali sai dai ka kira kowane harafi da sunansa ka ce alif lam ra kamar yadda malam ya karanta haka suke shi yasa ake ce musu alhuruful muqaffa to kamar yadda alqur'ani aka hada shi daga waɗannan haruffa to idan wani yana da'awar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayi talifin sa to shi ma ai ga haruffan nan ya har hada shi ma yayi talifin nasa alqur'ani to shi yasa yau aka biyar da shi da bayanin wato a cewar alkur'ani ga garbada ne aka ce kitabun uhkimat ayatuhu wannan littafi ne da aka kyautata ayoyinsa kuma fussilat sannan aka aka aka bayyana su daki daki min ladun hakimin khabir daga wajen Allah wanda yake gwani mai cikakken sani a tafsirin wannan aya ya gabata jiya da kuma cewar Allah ta'budu illallah da cewar kada ku bauta ma kowa sai Allah innani lakum minhu nadhirun mubin lallai ni wato mai gargadi ne mai bishara a gare ku daga wajensa daga wajen wa shi alhakimul khabir shi alhakimul alhakimul khabir gwani wanda yake mai cikakken sani Allah kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne daga wajensa mai gargadi daga bangaren Allah ta abudu kada ku bauta ma kowa wato mai gargadi ga wanda ya bauta ma wani ba Allah ba illallah kuma ku bauta ma Allah mai bishara ga wanda ya bauta ma Allah saboda haka akwai hikima a cikin kawo wannan innani lakum minhu nadhirun mubin kuma kamar yadda muka ambata je a tafsirin innani lakum minhu nadhirun wa bashir lalle ni a gare ku mai gargadi ne kuma mai bishara daga gare shi kamar yadda muka ambata jiya wannan ayat ta kunshi gundarin addinin musulunci cewa abinda alqur'ani ya zo da shi shine tauhidi Allah ta'budu illallah da risala manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shahadatu anna muhammadar rasulullah shine innani lakum minhu nadhirun wa bashir domin abinda risala ta kunsa shine gargadi da ba- da wato bishara bata ba- baya kun bai fi haka ba kada ku yi kaza in kun yi kaza Allah zai muku kaza ku yi kaza in kun yi kaza Allah zai muku kaza iyakarsa kenan wanda ya so ya bi wanda kuma bai bi ba ya rage nasa to wa an istaghfiru rabbakum anan za mu tashi wa an istaghfiru rabbakum da kuma cewa ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilaihi sannan ku ku yi tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku dadi jin dadi kyakkyawa ila ajalin musamma ya zuwa ga ajali abin ambato wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla ya ba ma dukkan ma'abuta falala ya ba shi falalarsa wa in tawallau in ku kuka juya baya ga barin wato bautar Allah da istighfari da tuba zuwa gare shi fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to ni lallai ina ji muku tsoron azabar rana mai girma wannan shine umarni na biyu wato ko kuma bayani na umarnin ku bauta ma Allah shine istig- neman da kuma cewar ku yi istighfari ku yi istighfari sannan ku tuba zuwa gare shi ma'anar al-istighfar shine neman gafara gafara Allah shine Allah ya rufe zunubanka ma'ana kada ya kama ka da laifi domin shi sabo akwai abin da yake biyo baya bayan mutum ya yi shi idan mutum ya saba ma Allah to Allah maɗau- to sabo yana da illa illarta shine Allah maɗaukakin sarki ya fushi da shi, Allah maɗaukakin sarki ya masa uquba, Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa rashin albarka a cikin arzikinsa, Allah maɗaukakin sarki ya sanya mummunan tasirin zunubin akan halittarsa. Akan halittarsa. Yana daga cikin abin da aka ruwaito duk da yake daga cikin Isra'iliyat, saboda haka abin da yake a- in a- ana hikayar su amma Allah ne ya san ingancin abin cewa bani Isra'il da idan sun aje nama naman su baya ɓaci bacteria ba ta kama shi baya wari baya riɓewa in sun ajiye shi yadda suka ajiye shi haka za su dawo su same shi amma sanadiyar ayyukan sabo da suka yi tsakaninsu da Allah sai Allah ya sanya nama yake ɓaci a wajensu wanda yake nuna kaga wannan shine tasirin zunubi to gafara Allah akan zunubi shine dukkan mummunan tasirin zunubi kada Allah ya kada Allah ya saukar da shi akan wanda ya akan mutum kuma kowa mai laifi ne babu wanda baya laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan yan adam masu kuskure ne masu zunubi ne mafi kyawun masu zunubi sune masu yawan tuba zuwa ga Allah kuma yace laulam tadnibu da ba ku yi zunubi ba la dhahaba Allah bikum da Allah ya tafi da ku wala ata bi khalqin da ya zo da wata ɗabi- da da wata halittar yuznibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum da za su yi zunubi su nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta musu domin sifar Allah ne al-ghafur mai neman wanda ya yi zunubi ne don ya gafarta masa to shine Allah ya ce wa an istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilaihi sannan ku nemi tuba gare shi me bambanci tsakanin neman gafara da ist- da tuba akwai bambanci tsakanin su neman gafara shine ka refi- ka nemi yafewa wajen Allah ka nemi Allah ne yayi shi ko tuba kai sa'ayi kai kokari wajen barin zunubi shine ma'anar tuba wato ba kawai tuba shine kai ta cewa Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu amma babu kokarin barin zunubin ba domin in kai haka kana yin gafara kana neman gafara amma baka tuba neman gafara ka ba ta gaskiya bace gaskiyar neman gafara Allah shine ka rinka kuma kokarin tuba saboda haka bambanci tsakanin su kenan shi wannan falab ne shi kuma wannan sa'ayi ne falab shine ka nemi Allah ya maka sa'ayi kuma ƙoƙarinka ƙoƙarinka kamar wato ka ce a Allah ka az- a- wato Allah ka yi min arziki sannan ka tashi ka je kana ka tashi ka fita neman aiki ka tashi ka tafi- ka fita kasuwa ka tashi ka tafi ka yi noma amma ka zauna a gida Allah ka yi min arziki Allah ka yi min arziki kullun kai cewa ka ai ai kai ka rike ka rike addu'a Allah ka yi min arziki amma ka ki kai komai to kamar yadda sayyidina Umar yake ne a sama ba ta ruwan zinari sama ba ta ruwan zinare ba za ka zauna ba ba kai wani sa'ayi ba ka yi su'ul adab tare da Allah ka mugusta ladabi tare da Allah domin ba tashi ka nema ba to Allah ta'ala ya yi alkawari akan wanda su- akan yin istighfari da tuba zuwa ga Allah ya ce yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku daɗi kyakkyawa a rayuwar duniya wa yu'ti a- ila ajalin musamma ya zuwa ga ajali abin ambato shine ya zuwa ga mutuwa wannan ya nuna cewar isti- lizimtar istighfari da tuba ya zuwa ga Allah shine yake sa mutum ya samu jin daɗin duniya domin mata'an hasana Sheikh Al-Amin Shinqiti ya fassara shi da cewa shine si'atul rizq wa raghadul aish wal afiyatu fid dunya yalwar arziki yalwar arziki da ni'ima a rayuwa da kuma aminci daga bala'i a rayuwa aminci daga bala'i ba rashin lafiya ba tsangoma ba a sallada maka kangararren kangararrun yaya ko ko mace wadda za ta a- a- ko mace wadda za ta rinka gana maka azaba ko rashin lafiya da zai durkusar da kai duk kuɗin da kake da shi ya tafi akan neman magani duk wannan yana daga cikin al'afiyatu fid duniya babu wannan to wannan shine ya hada yumatti'ukum mata'an hasana zai sa ku ku ji daɗi kyakkyawar rayuwa wannan alkawarin Allah ne akan dukkan annabawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce amma annabi Hud kamar yadda zamu annabi Hud ya faɗa wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi zai sanya zai saki ruwa ya rinka kwarara daga sama gare ku kwarara mai yawa ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku annabi nuhu shi ma haka yace ma mutanansa wa qala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ku nemi gafara Allah mai yawan gafara ne a gare ku sai ya saki sama da ruwa akan ku sai ta kwarara kuma ya karfafa ku da dukiyoyi da ƴaƴaye ya sanya muku aljannatai ya sanya muku ƙoramu suna gudana shine arzikin duniyar da jin daɗi to wanda yake nuna kan cewa mabudin arziki mabudin jin daɗin duniya da arziki shine yawan istighfari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana istighfari a ko ina a cikin harkar rayuwar mu ya sunnata mana dai mu rinka yin sa akalla sau ɗari domin kamar yadda Abdullahi dan Umar ya ruwaito yace wata ran muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da muka kirga masa istighfari sau ɗari a cikin majalisi yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim a cikin a cikin amalul yawmi wal layla na imamun nasa'i ya ruwaito wannan hadisi yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sai da muka kirga sau ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akalla abin da mutum zai yi kenan banda kuma yawaita shi a cikin sallah musamman yayin da mutum ya zamanto girman rayuwa ta zo masa tsufa ya zo masa ana hango ana hango shiga kabari domin Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wato a wannan lokacin da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kusantar ajalinsa sai ce ka yi tasbihi ga ubangijinka da godiya a gare shi kuma ka nemi gafararsa shine Aisha ta ce bayan saukar wannan sura sai na ji duk ruku'u da sujada idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da godiya a gare ka ya Allah ka ya Allah ka gafarta mu ɗaya daga cikin sigogin addu'ar ruku'u da sujada kenan subhanaka allahumma wa bihamdika allahum subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli haka zalika ya shar'anta mana yayin buɗe sallamu mai istighfari muna yin sallama mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dukkan ibada idan mun gama ta ni kafaratul majlis karatun alqur'ani ni kafaratul majlis yin alwala in mun gama ni kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya zamanto istighfari yana yawan gudana a bakin mu kuma ya nuna mana sigogi daban-daban na istighfari daga ciki akwai sayyidul istighfar wanda za a yi da safe da yamma wanda idan mutum yayi ya mutu a cikin wannan rana zai shiga aljanna in yayi da daddare ya mutu a cikin wannan dare zai shiga aljanna da kuma sauran sigogi na istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai idan mutum yayi shi Allah zai yafe masa zunubansa komai ko da ya gudu daga wajen yaki to lizimtarsa da yawaita shi yana daga cikin abin da yake bude kofofin rahmar Allah da kofofin yalwar arziki don haka yayin da mutum ya ga tsanani a cikin rayuwarsa ko menene ya dame shi damuwar zuci mutum ka lizinci istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya lizinci istighfari Allah zai sanya masa yayewa daga dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani ya azurta shi ta inda baya tsammani saboda haka mu lizince shi da yawa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wata mas'ala ta ilimi bata taba murduwa a gare shi ba ya rasa yadda zai warware ta ya rasa samun amsa da jawabi da fatawar da zai yi a kanta idan ya ce idan ya istighfari ga Allah ya nemi gafara Allah sau dubu kafin yana gamawa Allah zai warware masa wannan matsala to kun ga albarkar istighfar kenan saboda haka mu lizince shi ga irin alƙawarin da Allah ta'ala ya yi mana sannan Allah ya ce wa yu'ti kulli bi fadlin fadla kuma Allah zai ba ma dukkan ma'abucin falala daga cikin falalarsa bi fadlin abinda ake nufi da ma'abucin falala shine mai aikata aiki nagari shine bi fadl mai aikata ayyuka nagari duk wanda ya aikata ayyuka nagari Allah zai bashi daga cikin falalarsa wato zai bashi ƙari akan ladansa wannan ayar tamkar faɗin Allah ta'ala ce a cikin suratul nahl da yace man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu wanda duk ya aikata aiki nagari kuma alhali shi mumini ne to za mu ji yadda shi daɗi za mu rayar da shi rayuwa kyakkyawa hayatan tsayiba rayuwa kyakkyawa mai tsarki to sannan mu saka mu cika masa ladansa da mafi kyawun abin da yake aikatawa ba mai kyau ba in yayi aikin to abin da idan yayi sallah sallar da sallar da yayi wadda tafi kowace kyau da irin ta za a gwada a bashi ladan wadda tafi kowace kyau ko da wadda ya yi bata kai wannan ba mafi kyau da ita za a bashi lada to shine falalar Allah ne to wa'in shine daidai take da ma'anar wannan aya falaluhi yannahu hayatan tayyibatan shine yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun shine wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla to dama haka alqur'ani yake kitaban mutashabiha mai kama da juna abin da ya faɗa a nan sai ya faɗe shi a can da wata sigar daban da wata da wata ibarar daban amma mai gaskata mai gaskata kansa ne da kansa wa in tawallau sannan wannan sai kuma gargadi ya zo bayan Allah madaukakin sarki yayi bishara akan alkhairin da zai bama masu istighfari wanda daga cikin istighfarin shine istighfari daga zunubin da yafi komai girma shine zunubin shirka zunubin shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana neman gafara Allah daga fadawa akan zunubin shirka Allahumma inni a'udhu Allahumma inni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine maganin wato shirka karamar shirka ta riya Allahumma inni astaghfiruka an Allahumma inni a'udhu Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina neman gafar ina neman wato tsari daga gare ka da ne shirka da kai da abin da na sani kuma ina neman gafara daga gare ka daga abin da ban sani ba wato hatta karamar shirka ma ka nemi gafara Allah ballantana kuma babbar wadda ake neman tsarin Allah daga da mutum ya afka cikinta to bayan yayi bishara jalla wa ala sai kuma yayi gargadi yace fa in wa in tawallau idan kuma kuka yi idan kuma kuka juya baya to ina ji muku tsoron azabar rana mai girma rana mai girma ita ce ranar haduwa da Allah jalla wa ala wanda Allah ta'ala yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron rana da ake mayar da ku a cikin ta zuwa ga Allah wannan rana masomarta farkonta shine ranar mutuwa domin duk wanda ya mutu kiyama ta kaka shi ranar haduwa da Allah shine ranar mutuwa to mutum ya ji tsoron haduwa da Allah mutum in mutum ya- wanda duk ya juya ya ji tsoron wannan rana ya san la mahalata sai ta zo dole zai mutu to ji tsoron wannan rana ita ce rana ita ce rana mai girma babu kamar ta sannan Allah ta'ala ya ce ila Allah marji'ukum ga Allah ake mayar da ku wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ga shi ne iko ne bisa komai wato ya wannan rana mai girma ita ce ranar da za a mayar da ku zuwa ga Allah in kun mutu ba wai shikenan ba ba shikenan ba kurunkus ko kuma in tafiya sai tafiya sai ku dawo a sifar kaza ko a sifar ah, damusa kamar yadda 'yan hindus suke cewa tanasukul arwah eh, theory din Pythagoras ba wannan kafirci ne in kun mutu ila Allah marji'ukum zuwa ga Allah makomarku take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne bisa komai wanda yana daga cikin ikonsa ya dawo da ku zuwa wajensa bayan kun mutu din ya to ku dawo wajensa akwai abin da zai gagare shi bayan yana da iko bisa komai ba abin da zai gagare shi sannan fuska ta biyu na munasabar cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shine ku sani cewar azabar da yake zai yi shine iko ne akan yinta domin yana da iko akan komai waye isa ya hana shi daga gare ku bayan gashi kun komo wajen nasa bayan kuma shi mai iko ne bisa komai saboda haka wannan mujibi ne abin da yake lallai yake wajabta a ji tsoron Allah ne yayin da aka sadu da shi sannan Allah ya ce ala ku tattaro hankalinku ku ji innahum yasnuna sudurahum lallai su wato su ne mushrikai kenan yasnuna sudurahum suna kawar da zukatansu daga alqur'ani liyastahfu min don su ɓuya daga Allah ala ku tattara hankalinku guji hina yastaghshuna thiyabahum yayin da suke lullube kawukansu da tufafinsu ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun yana sanin abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa innahu alimun bi dhati sudur lalle shi Allah masani ne da abin da ke cikin kiraza wato yasduna sudurahum uslubi ne na larabci larabci suna cewa fana sadrahu idza a'rada ya kawar da kirjinsa in ya bijire ya kau da kai wato zuciyarsa ma bai sa tunaninsa ba a nan wajen ba kada ma zuciyarsa ke tunanin wannan abu kuma suna cewa aqama sadrahu ya tsayar da kirjinsa akan abu kaza in ya nufe shi aqimu bani ummi sudura matiyikum fa inni ila qaumin siwakum la amyalu lamiyatu shamfara ko lamiyatu al-arab aqimu bani ummi sudura matiyikum ya ku ƴaƴan mahaif ƴan uwana wato ku tayar da wato ku tsayar da kirazan dabbobinku abin da yake nufi wato ku san- ku sanya nufinku akan abin akan tafiyar da kuka sanya ta a gaba alqasdu kenan saboda haka alqur'ani yana zance da zancen da harshen larabci yayi ma yana magana da su da irin abin da suke magana da kansu idan suke zance da junansu to Allah yana faɗan cewa akwai daga cikin mushrikai waɗanda suke wannan wato daga sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kulla zuciyarsu kar ma ka faɗa ba ma za mu saurare ka ba ba ma za mu saurare ka ba shine kamar yadda ibnu mas'ud yake faɗa yace waɗansu mutane daga ƙurai mutum biyu na quraish mutum biyu na faqih kathirun shahmu butunihim qalilun fiqhu qulubihim masu kiba wato masu tumbi yace kathirun shahamu butunihim kitsan kitsan cikin su mai yawa amma hankalin zuciyarsu kaɗan wato gashi nan suna ci- sun ni'imtu sun tara kitse a jiki amma babu hankali ba tunanin kwakwalwa suka ce yanzu Allah yana ji- idan muka bayyana magana idan muka ɓoye magana Allah yana jin mu in ya so kada mu bayyana mu ɓoye sai suka ce ai in muka bayyana in dai in muka bayyana yana jin mu to in muka ɓoye ma yana jin mu idan dai yayin da muka bayyana yana jin mu to in muka ɓoye din ma yana jin mu shine sai Allah ya saukar da faɗin Allah ta'ala a cikin a, suratul fussilat wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun ba a, wato ba ku ba ku kasance kuna sitirce kanku ba daga wato jinku da ganinku da fatinku su yi muku shaida amma kun ɗauka cewa Allah bai san da yawa daga abin da kuke aikatawa ba wato in ma Allah baya nan a kaddara ma Allah baya nan yayin da kuka ɓuya za ku yi to za ku ɓoye ma jinku ne za ku ɓoye ma ganinku ne ko ku za ku ɓoye ma ku ne wanda da ita ake abin to da jin da gani da fata su Allah zai ce ku yi magana sai a rufe bakin a ce ji ka yi magana kunne yi magana ido yi magana fatun kafa fatun jiki wanda da su aka yi abin ku yi magana sai su yi magana sai su ce lima shahidtum alaina sai su ce ma wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina me yasa kuke shaida akan mu qalu amtaqana Allahu alladhi amtaqa kull kull shay Allah wanda ya sanya kowane abu yayi magana shine ya sanya mu muka yi magana shi yasa wato sahabbai suka ga ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsakon kwani tsakuwa a hannunsa sai ga tsakuwa tana tasbihi ga Allah shine an tsakana Allahu alladhi an tsaka kulla shay Allah ne ya sanya mu muka yi magana wanda ya sanya dukkan wani abu yayi magana kowane abin Allah ya so sai yayi magana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face yana tasbihi da godiyar Allah amma ba ku fahimtar tasbihin su in Allah ya so sai ya sa ku ji saboda haka kada kai mamaki ranar alkiyama fatarka da ba ta da baki ba ta da harshe ta yi magana saboda Allah ya ce ta yi magana ta isa Allah ne ya ce ta yi to shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa ku tattara hankalinku ku ji ai a lokacin da kuke lullube kawukanku shine su ɗauki gefen rigarsu su rufe kansu wai kar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu ballantana ya kira su ya musu wa'azi ya karanta musu alkur'ani ballantana ya gaya musu abin da ba sa so su ji suke lullube kansu kan ma su ganshi yace ce Allah ya ce ai yayin da suke lullube tufafin nan nasu Allah yana sane da abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa domin shi Allah masani ne da abin da ke cikin kiraza wajen faɗin Allah ta'ala liyastahfu minhu domin su kuya daga gare shi ai su kuya daga Allah shine abin da bamirin yake komawa ya zuwa gare shi saboda dalilin faɗi faɗinsa ya alamu ma yusirruna ai shi bamirin da Allah ta'ala yake cewa suna neman ɓuya daga gare shi shine yake sanin abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa waɗansu sun mai da bamirin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna ɗauke zukatansu domin su ɓuya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan da'ifi ne saboda abin da ya zo a ƙarshen wannan ayar a zahiri shine kamar yadda muka fassara wato suna nema su ɓuya daga Allah jalla wa'ala na'am وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب
Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a bayan ƙasa illa ala Allah rizquha face arzikinta haƙƙi ne akan Allah ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah yana sanin matabbatarta wa mustawda'aha da kuma wajen ajiye ta kullum fi kitabin mubin dukkan wannan yana cikin littafi mabayyani wannan umumi ne ta'amimi ne komai kowace dabba da take a bayan ƙasa addabba duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda yake tafiya akan cikin sa kamar maciji da kuma sauran kamar su kifaye akwai wanda yake tafiya akan kafa guda biyu akwai wanda yake tafiya akan kafa guda hudu sune dabba dukkan waɗannan hatta hatta paramecium eh paramecium ta biology ai kun santa ko kun san yadda take tafiya sai a cikin abin nan ake ganin ta amma ita ma haka take tafiya muhimmin man yamshi ala batnihi a cikin ta take tafiya to har ita illa ala Allah rizquha arzikinta a kan Allah yake wannan kun ga sai Allah yace da ala da take nuna wajarci wato Allah ya lizimta ma kansa azurta ta wato Allah ne ya lizimta ma kansa shi zai azurta dukkan wata dabba da ke bayan ƙasa wani wani dan uwa Allah ya ƙara masa ni'ima yana bani wata kissa na wato suna tafiya a hanya zuwa jos sai wata fara ta makale da waifa ɗin motarsu ba su taɓa waifar ba suka tafi da motar nan har sai da suka je jos suna zuwa jos sai suka sai suka ci kai wannan fara tuntuna akan hanya sai suka daga waifar suna daga waifar nan sai fara ta faɗi tana faɗuwa sai wani kadangare ya cinye ta Allah ne ya kawo maka dangare wannan abincin nasa wannan kadangar su abinda suka yi tafiyar da suka yi da kada su kunna wifi faran nan ta faɗi dan Allah ya rubuta maka dangaren nan ya rubuta masa arzikin sa ne wannan faran su ƴan aike ne su kawo masa wannan faran ni ba ni wannan labarin da yake mumini ne yana ganin wannan ayar da ya tuna kenan wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha to babu wata dabba shi yasa mala'ika jibril a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibril ya hura ya gaya min a cikin zuciyata cewa lan tamuta nafsu wani rai ba zai mutu ba hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha sai ta cika sai ran nan ya cika ajalinsa da arzikinsa yace fattaqullaha wa ajmilu bit talab fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki amma duk hankolan mu saboda khuliqal insanu min ajal an halicci mutum da gaggawa gani kace kamar ba zai zo ba kana nan halal din naka yana nan zuwa maimakon ka dan jira ka dan sai kaga haram za ta gifta sai kake ganin in ta gifta halal din ba za ta zo ba sai kawai kawabce ta bayan da kayi hakuri ka dan halal din zai zo ya ka ci ka ji tsoron Allah ka kyautata wajen neman arziki domin in ka tsaya ka haƙura akan halal din dole arzikinka ba zai tafi ba zai wuce ba kuma wanda Allah bai rubuta maka ba arzikinka ne ba za ka samu ba to kun ga wannan sai Allah ya ce akan kowace dabba ballantana mutum wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san matabbatarta matabbatar kowace rai shine inda take tabbata wannan waɗansu malamai suna fassara shi da kan cewar shine wato mahaifar mahaifiyarsa Allah ya san kowane rai a wace mahaifiya a wace mahaifar a wace mahaifar wannan ran zai za a yi goyon cikinsa wa mustaudaha da tsatsan da aka ajiye shi a wani tsatso na wani namiji zai tafi da har lokacin da zai je ya sanya shi a cikin mahaifiyar a cikin mahaifar mahaifiyar da za a zo a yi talqihin a zo a yi kililin ya haɗe sannan a goyon cikin sannan a haife shi Allah ya san wannan ba kawai Allah ya san wannan ba kullum fi kitabin mubin dukkan wannan yana cikin littafi mabayyani da arzikin da makomar da matabbatar da ma'ajiyar duk yana cikin littafi mabayyani to wannan yana sanya mana muga girman ilimin Allah jalla wa ala na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه فلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida wanda Allah ne kada ya san mikidarun su domin a lokacin nan ai babu tafiyar rana da wata da take da take kayyade mana da take kayyade mana a yini da kwana ko da kuma take kayyade mana sa'a babu ko atom din ma ba a halitta ba ballantana a ce motsin su shine zai sa mu gane atomic time tunda akwai lokaci wanda ake ce ma atomic time wanda da shi ake gwada komai da komai a cikin sararin samaniya wanda yanzu da ilimi yake yake gwada yake yake amfani da shi to duk lokacin ma babu saboda haka Allah ne kadai ya san mikidarin waɗannan kwanaki amma a cikin wannan akwai nuna mana hikimar Allah na kan cewar Allah yana yin abu a hankali ba wai dan bashi da ikon yayi lokaci ɗaya ba amma dan ya nuna mana mu yi koyi da Allah wajen sannu sannu da kuma wajen tsari a cikin rayuwar mu ka tsara abu ka yi wannan bayan wannan ka yi wannan bayan wannan ko da za ka iya shi lokaci ɗaya ka yi shi a sannu sannu domin sannu sannu Allah yana santa inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu al-hilm wal ana kana da halaye guda biyu da Allah da manzonsa suke son su hakuri da kuma sannu sannu ita ku gaggawa daga shaidan take kai lokaci daya wannan daga shaidan ne to wannan shine hikimar Allah na daga cikin hikimomin Allah wajen yin halitta a cikin kwana shida wa kana arsh kuma domin hikima ta biyu domin ya tabbatar ma ahlul kitabi domin yana cikin littafin su shi yasa ma har suka ce ranar bakwai din ranar hutu ce Allah ya ce wa ma masana min lugub ba ba wata gajiya da ta kama mu da muke bukatar kwana bakwai mu hutu shi yasa suke hutu ranar bakwai sabat ba yan yan yahudawa to dan su sani cewa ba su suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai iya karatu ba ballantana ya karanta a cikin littafin su amma gashi yana karanta ma larabawa ummiyai irin abin da su ma suke da shi a cikin littafin su dan su san cewar abin wahayi ne daga Allah Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah ya al'arshinsa Allah jalla wa ala ya kasance alal ma'i akan ruwa wato kafin ya halicci sammai da ƙasa Allah ya sanya al'arshinsa yana nan akan ruwa kenan al'arshi ya gabaci halittar sammai da ƙasa kuma kafin a halicci sammai da ƙasan al'arshi yana nan ya tabbatar da mulkin Allah akan ruwa wanda wannan ruwan Allah ne kaɗai ba zai taɓa yiwa ka gane me hakikaninsa ba don wannan sai dai maka takribi wai ka ji mutum yana so ya san abin da ke kafin sama da ƙasa ya je ya yi wai da lissafi zai gano farkon universe da ƙarshen universe da equations da haka zai gano theory of general relativity da haka zai gano ina kai amma wato saboda mutum faɗin ransa ya isa hatta abin da yake gani mahdudi ne amma gani yake yi zai haɗe duk duniyar nan baki ɗaya ko ba haka ba ka duba in kaga hadamar mutum in kaga hadamar mutum yanzu mutum sai ya ce yana so ya samu yanda yanda musamman a shugabannin Najeriya marasa gaskiya yanda suke yanda za a ga sun tara biliyoyi arzikin da ya fi karfin mutum da shi da 'ya'yansa da taɓa kunnansa amma duk gani yake zai haƙi faɗin rai na mutum kenan to haka mutum yake a cikin komai ɗan zuciyar ƙanƙanuwa amma sai faɗin rai to ina za ka fahimci farkon halitta so da ka abinda duk Allah ya kawo mana takribi ne amma sanin hakikanin yana wajen Allah jalla wa ala kusantarwa ake yi a gare mu Allah ya ce li yabluwakum Allah ya yi wannan halittar ne domin ya domin ya muku jarabawa ayyukum ahsanu amala wane ne yafi kyawun aiki wato hikimar halittar gabaki daya dan Allah ya jarabce mu ne wato mu mutane da Allah ya jarabce mu mu ne wato mu ne a wato mu ne a din halitta mu ne halitta take kewayewa a kanmu shi yasa Allah ya hore mana duk abin da ke cikin sama da ƙasa wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min ya hore muku abin da ke cikin sammai da ƙasa dukkanin su gare shi daga gare shi Allah ya hore mana duk abin da ke cikin sama da ƙasa duk domin me duk dan mu ne wato dalilin halitta dan a jarabta mu dan a yi mana jarabawa a gani wane ne ya fi kyawun aiki ba wane ne ya fi yawan aiki ba ba na wane ne ya fi karancin aiki ba wane ne ya fi kyan aiki malaman tabi'ai suka fassara kyan aiki da akhlasuhu wa aswabuhu aikin da ya fi ikhlasi wanda aka fi yinsa dan Allah wa aswabuhu wanda yafi daidai da abin da Allah yake so shine wanda yafi kowanne dacewa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aikin ba ya zamanto ahsanu amala kun ga wannan ma'anar ita ce Allah yake ta maimaita ta alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur ya halicci rai mutuwa da rayuwa dan ya jarabta ku wane ne yafi kyan aiki to aikin abin da ake nufi kyansa wanne ne aka fi dan Allah in wannan ta samu wanne ne kuma yafi dacewa da abin da Allah yake so kamar yadda manzanni suka bayyana kamar yadda manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi ya bayyana saboda haka ba wai ikhla- ba wai kai aikin ba kai aikin dan Allah in ma kai dan Allah ba wai kai aikin da duk kake so ba a'a ka nemi ya dace da sunna in ya dace da sunna to nan kucin nan ne aikin ka ya zamanto mafi kyau to wannan shine hikimar rayuwa kuma wannan yana tabbatar da kan cewar Allah ayyukansa ba yana yin aiki ba ne kawai don ganin dama ba tare da wata illa ba ba tare da wani dalili ba Allah yana da dalili akan abin da yake yi kamar yadda dukkan dukkan mai hankali ya san aikin hankali ya kamata ya zamanto akwai dalilin yinsa to ba wanda ya cancanta a tsarkake shi daga yin abu babu hikima irin Allah duk abin da Allah ya yi akwai hikima hatta halittar sama da ƙasa da hikima hikimar shine ai mana jarabawa saboda haka kun ga wannan ya amsa mana babbar tambaya wanda waɗanda ba musulmi ba ba su da amsa wannan tambayar musamman wanda ba su yadda da wahayi ba wanda kake gani yawa yawan mutanen da ke bayan ƙasa ba san me ya kawo su rayuwar duniyar nan ba ba san me yasa aka halicce su ba ba san me yasa aka yi halittar sama da ƙasa da sauransu ba duk ba su sani ba amma kai musulmi Allah ya karantar da kai kai musulmi Allah ya maka ya baka amsar wannan tambayar wanda rashin sanin wannan amsar tambayar ba karamin tashin hankali bane akwai wannan littafin akwai wannan littafin the history of god da tarihin Allah wata mata ce ta rubuta catholic ce amma tana son tana karkata zuwa ga addinin musulunci a wannan baturiyan nan ba wanda ya san namanta sunanta ta rubuta har rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafin ta the history of god ɗaliban ilimi ku karanta shi yana da kyau ku karanta shi a ciki tana kawo maganar manya-manyan malaman kimiyya musamman maganar wani malamin lissafi na faransa a wannan pascal pascal pascal wanda ya gano oxygen ko ko pascal ko descartes ɗaya daga cikinsu yake kawo irin ɗimuwar da mutum kamar da yake ciki na rashin sanin me yasa aka halice shi me yasa ya zo wannan duniya irin imuwar da suke ciki to sai ka san kimar wannan bayani da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana to sannan Allah ta'ala ya ce wala in qulta da da za ka ce musu innakum mab'uthuna min ba'dil maut lalle ku za a tayar da ku bayan kun mutu la yaqulanna alladhina kafaru da waɗanda suka kafirta lalle za su ce maka in hada illa sihrun mubin wannan bai zamanto ba kafkar face sihiri wanda yake mabayyani wato ba za su yadda ba da tashi bayan mutuwa sai su ce sihiri ne bayan kuma tashi bayan mutuwa shine hikimar dalilin da yasa aka yi rayuwa domin a hisabi yaushe za a ga wane ne yafi kyan aiki in an yi hisabi shine bayan kowa ya gama rayuwar tasa an gama rayuwar an gama jarabawar gabaki daya to sai a zo a faɗi natija to da ka ya dace da hikimar Allah amma aka gaya musu wannan wanda yake shine abin da zai tarattubi akan ganewar hikimar halitta sai ce a wannan sihiri ne mabayyani shine abin da mutum yake yi ga dukkan abin da yake so ya karyata a gabansa sai ce sihiri ne wato rufa'ida ne domin ya gane cewa abu ne wanda yake bayyananne to amma sai ce hatta bayanin ai dauke ai rufa'ida aka yi masa yayin da kan wato akan cewar bayanin ne to sai Allah ta'ala ya ce ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث كما دا زامو جنكرك عذابا daga gare su ila ummatin ma'dudatin ya zuwa ga wani ajali iyakantacce la yaqulanna la yaqulunna da su dai kafiran sai su ce ma yahbisu menene yake tsare azaba me yasa azabar bata zo ba wato an yi musu gargadi da kan cewar in kun kafirta azaba na in kun kafirta azaba za ta zo kuma Allah ya yi jinkiri azabar bata zo ba zai ce to ina azabar me ya rike ta me ya hana ta zuwa suna masu izgili a ala sai Allah ya ce to ku tattaro hankalinku ku ji yawma yatihim a ranar da wannan azabar za ta zo musu laysa masrufan anhum ba za a kauda ita daga gare su ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin izgili da shi zai kewaye su wato kenan za su yi nadama su ga kan cewa wannan shine abin da suke izgili da shi wato wannan shine alkawarin Allah akan kafirai yayin da duk azaba za ta zo musu da suke yin izgili kun ga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace makafiran quraishu yayin da azabar ta sauka a kansu aka halaka aka karkashe su lokacin yakin badar ya karanta musu ayar nan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu abin da ubangijin ku yi muku alkawari gaskiya ne domin yayin saukar za su a wannan fa shine abin da Muhammadu yake gaya mana shine abin da yake gaya mana shine ake gaya mana muke izgili da shi yau gashi ya zo ya afko a gare mu to amma ba za su rayu ba ballantana su gaya ma waɗansu shine Allah yake gaya mana abin da suke faɗa kuma Allah shine mafi kyau wanda ya fi kowa gaskiyar zance ko mun gaskata da abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واغفر به ذنوبنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به دماءنا ونور به لحومنا ونور به مخنا ونور به إبامنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين